masu kallon mu da sauraron mu a madadin tashar bandar Hausa TV a cikin wannan shiri namu na an kajuwa ne ba banza ba mu ne muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to a cikin wannan shiri namu na an kajuwa ne ba banza ba yau ma mun muku babban kamu dan haka na san kun fara tunanin to wannan wani kamu muka yi muku to yanzu za mu bakku da shi ya faɗa muku sunansa domin ku gane cewar mun yi babban kamu kuma an kajuwa nan ba banza ba assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. masu saurare ni dai suna na Hannafi Rabilu Musa Ibro dan gidan murgayi Ibro Allah ya ji kansa Allah gafarta masa kuna tare da ni a gida a wannan gida tashar tamu mai suna Bandara TV in ka ji wani ba banza ba alhamdulillah alhamdulillah to hannafi ka tsomo mana abun ma dama da zan tambaye ka a ta biyu to gashi ma ka bani amsa alhamdulillah Allah ya ji kan mai gida to yanzu hannafi gashi ka shigo wannan harka ta fim kowane role kai kuma kacafa za ka dinga yi? To, kamar wanne role? Ni dai ina so irin role ɗin mahaifina. In Allah ya zan dinga sa saboda in Allah ya ina try kuma na iya shi. Alhamdulillah. To, yanzu a cikin na mahaifin na ko yanzu za ka ɗan iya min a matsayin ɗan wani abu ɗaya da zami kamar yanzu na zo ne gashi yanzu na yi munafuncin ka ka zo kana bayana yanzu to gashi kai fa kona ka gani yanzu me zaka iya faɗa min ni yanzu gashi ka kama ni a acting din nasa eh. eh to yi min ka kama kake ne yawa to kuma daga magana ni fa ba fa da gaske ne abun nan ba ina faɗar muhimmancin ka ne kuma ka zo ka tare ni ka kiyaye ni kiyaye ni na gama to to shikenan to shikenan <laughs> to masu kallon mu da sa kun ji fa dama shi yasa aka ce an kajuwa ne ba banza ba dama an ce ken da ya gaji ubansa to gashi shi ya gada kun ga ya fara da shaƙe ni kafin mu zo wani shirye-shiryen da za mu ni da shi ni ma kuma ku saurare mu a wani fim namu yana nan zai fito insha Allah gidan dambe fim din rara ne insha Allah yana nan zai fito fim gidan dambe ba au shi ma series din alhamdulillah to kuma a gidan dambe me ka fito kai kuma sarki kenan dan dambe ba eh a nan haka ne yanzu yadda kake nan digigin na hakka iya dan baka ka da maza ai da sabala ma nake eh dadi hikima ba da shi nake la ba ko dai da mata kai a ha ba ka ganna haka ai ni lange lange ne mai ramar kita maza sosai ka buge na ras ras ba kuma rufe ido suka dinga yi ba za ka kalle shi yana nan fitowa insha Allah yanzu dai da mun saurara mun ga gidan dambe eh. za mu ga kayi wani kokari insha Allah Allah Allah ko gwada maka ne a uwa na sani ko da gaske na san shafin da kake da shi a hannunka yanzu tsumi ya tashi eh Allah sarki to fa masu kallon mu kun ga fa yanzu aka fara wai unguwar zoma ta karbi kashi kun ga fa ga acting din to fa nan gaba dariyar ma tana nan ku saurari gidan dambe to yanzu bayan gidan dambe da wani da aka kuma yi ko ku ade ana kokarin tuno wani kuma ana suna nan da yawan Allah da bayan sallah dai za a yi wasu da dama ma insha Allah to alhamdulillah alhamdulillah to yanzu kai ma kenan ka buɗe youtube ne domin masu kallo su dinga bibiyar kamar yadda yanzu gashi gidan bandar hausa tv sun kirawo ka to kai ma akwai wata tasha da za ka buɗe ka dinga sako naka ayyukan domin ka nuna 'yan kallo cewar to fa ga magajin alaji ya zo insha Allah ina nan zan buɗe ta mai suna hannafu dan gidan ibro ko hannafu ibro insha Allah in Allah ya nan zan buɗe ta kwanan nan mako to alhamdulillah to wanka bude waƙoƙi za ka je ka ringa yi kai ma ko kuwa dai irin acting din namu na ƙauye za ka dinga yi duka zan dinga yin waƙoƙi amma waƙoƙinsa zan hau eh. waƙoƙin baban namu irin su waƙoƙin atiku a eh. gane su eh. ga sanan je su waye duka su zan hawa insha Allah to alhamdulillah an zo gurin zan su na dinga sa muku su a kai insha Allah to alhamdulillah to ni ma kaga ko akwai wata tsohuwar ajiyata ta wani fim almajiran ibro da muka yi da shi to kaga zan iya ɗauko ma ita ni ma ka hau a ganta a bandara Hausa TV kenan insha Allah ba insha Allah muna tare to alhamdulillah to yanzu wani kira za kai ga masoyan alaji domin su dawo cewar ga Nafi shi ma da zai yi yanayin alaji ni yanzu ina kira ga masoya na mahaifina Rabilu Musa Ibro da su dawo su ci gaba da kallon Ibro Ibro ya mutu Ibro ya dawo insha Allah izinin da yaddar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah to yanzu wani kuma aktin za a dan dada dada mana cewar fa aladin dai a dai dada tunawar yawa eh a cikin shirin mu kuma na tuna baya yawa sai an miƙe daga zaune <laughs> ai Allah sarki ina gaya maka eh in Allah ya yarda eh izinin lahiri Eh. in dai an yi duniya dan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam insha Allah bi iznillah rabbi da dar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eh. eh. ina sai mota bayan sallan nan insha Allah to ni da har zan fare ma hassada ma ka kakkasa yaman ga ah. maka kai shafi ne da kai fa kake mun wannan marin kamar ka samu kula na ga mutum kiyaye to to to na ga dai hira na kira ka mi ba ba fadan ba hasada eh. ni za ka yi hasada to eh gaskiya ai dai kana tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kai ba hasada ba wani dan bakin ciki ba kowa kawai in Allah ya to shikenan to alhamdulillah to yanzu za mu ci gaba da munna kuma za mu ci gaba da goya baya kowa ni yanzu na saki ma to na saki na ba hasada amma da dai raina ya ɓaci a ce daga shigowar mutum yana ƙoƙarin mota yana wannan to kaga yanzu shi kenan Allah ke da ikonsa shi ma muka ce ka san da eh. abin da aka ce Allah ai kamar yayi gaskiya ne gaskiya to hannafi yanzu bayan acting na film eh. kana dan taba karatu ne ko wata sana'ar eh ina karatu ina FCE college ah, FCE ta cikin garin Kano ta kofar famfo ina ina karatu au to wani bangare ake karanta English au <laughs> ka ce kai yanzu it's alright or yes or oh no yanzu ka san house house mm. ni kwa na san house <laughs> Allah sarki ai na dauka ba ai karatun ya an ga ma irin kwalin ku ne eh gaskiya mu ai da he dai talla kawai a ku. wallahi he dai talla ko dai tallan kunu da Allah eh wallahi to ai kwali ne yanzu za a baka nan mai muhimmanci ba irin naku ba wai kwalin biskit ko kwalin ka gani ko dama na gaya ma kai ai na gaya maka kwali na karatu na oh. karatun takardar karatun ake nufi takardar oh, makaranta ko irin faran nan a rubuta a sa hannafi kaza eh au <laughs> na dauka irin karatun titi ne ko irin karatun abin nan ba irin naku ne na tsaya ana sai da wafu akan titi ba shi bane au karatu ne na shiga aji insha Allah to yanzu akan ce taura ba ta tauruwa yanzu ya za ka dinga yi da yanayin aktin da kuma yanayin karma a dinga kiran ka aiki in masoya yanzu sun ji ka to ni dai kaga ina ina full time anan ina regular ina eh. karatu na daga litinin zuwa juma'a to aiki kuma kaga ai ba zai shi wannan ba wanda dai zai hana ni kowane daga ciki shi karatu na ba zai hana ni aiki na ba aiki na ba zai hana ni karatu na ba insha Allah gaskiya to duk wanda kowanne ina taɓa kaga ina zuwa karatu daga juma'a daga litinin zuwa juma'a gaskiya to asabar da ladi zan dinga ayyuka insha Allah tun juma'a ma muna tashi da wuri in yi aiki juma'a in yi asabar in yi ladi to alhamdulillah to yanzu kamar hannafai idan a harkar fim eh. gashi ka riga ka shigo ta to kai ma yanzu kana da wanda sai an gani ko ku a kamar yadda da muke da mahaifinka waya za mu yi mu ce alhaji ranka za za mu zo ya ce to shikenan ku zo mu haɗu a zuwa ya aiki ko ku a kai ma yanzu kana da wani wani wanda za a dinga gani sannan a sa ka aiki ni ni kadai ne ga wannan ba waya ta za ku karba ka dinga kira na ayyuka duk lokacin da ya tashi duk lokacin da ya tashi za ku karɓi lamba waya ta a kira ni aiki in zo mai aiki to alhamdulillah guri kaza ne mu haɗa ya aiki to alhamdulillah to yanzu meye burin ka ko da yake ka ce mana mota to yanzu bayan mota yanzu meye burin ka a cikin wannan ita masana'antar burina eh ubangiji Allah ya ɗaukaka ne kamar yadda ya ɗaukaka ya ya ɗaukaka mahaifina to yanzu ubangiji Allah ya kare mu amin ya tsare mu daga sharrin duk mai sharri amin amin alhamdulillah to yanzu kamar da wani jarumi ko jaruma kake so yanzu a fara haɗa ka da su abin yawwa yanzu ni dai ina so mu haɗu da alinu ina so mu haɗu da Adamu. su ne kake so kai eh. acting da su to alhamdulillah to idan ka fito yanzu dai kai da su alhamdulillah an ah, ƙure tun da dama 'yan eh. can mu yawanci duka kusan iyaye ne ah, tunda akan ce yadda mutunci su riki uba ne ah, ga yau gaskiya yau wato alhamdulillah to insha Allah wa'annan rol masu yanzu marubuta za su fara ganin wannan tasha ta bandara Hausa TV za kuma su ga to wani rol za a hada kamar yadda akwai wani fim da dadde shi ma da aka yi da alajin da shi Alinu wanda suke son Zainab Idris to kaga shi ma wannan fim din ya ba mutane sha'awa ya burge su kuma to kaga kai ma aka zo irin wannan fim din to san barka da abu to dangane da waka fa ita irin ta sentimental eh. da mu muke yi ita ma za ka iya ta koko iya ta alajin za a ringa zan iya ai kamar zan fara ne na iya ma o ka ma iya sosai ma to alhamdulillah to yanzu maganan mu ta zo ƙarshe eh. sai dai kuma sai mu ce Allah ya bada sa Allah ya taimaka Allah ya tabbatar da alheri kuma Allah ya da wannan abu da ka tuso to Allah zai ba da sa zai kuma taimaka a cikin wannan sabga to masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan shiri na in ka ji wani baban zaba to fa kun ji ya jima yana son wannan sabga gashi kuma yanzu ya shigo ta to sai tambayar da na manta ban yi maka ba to kafin alhaji yana da rai ya taba janka ka shiga wani fim daga cikin fina-finan da yake eh, eh. don ni gaskiya na manta sunan fim din ne a gida ne ma aka yi aiki a gida har na fito a dan wata mata ne ne na rasu aka ɗauko ni tun ina ƙarami ne ma. A eh a ka ce kai ba ashe ma ba sai da ya rasu ka fara fim din. bare kuwa na ah. fito a kamera A ah, to alhamdulillah. Gashi dora Eh a gashi za ai na ɗauka ko farin shiga ne. Ah, Kada ka dinga tsoranta kana zazzara idanu kaman hajijiya da magi. na sa ai dan gado ai baya. Eh, eh? <laughs> Gaskiya ne. To shikenan to yanzu. ya fi dan naku ya ko? Gaskiya. kuma haka zancen yake ya abun nan dama kuma an ce ba dan makoyi ba da gwanaye sun ƙare